الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج تبتع الله صلاة ونشيشي بعمين شوين ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شو هذا كراتين دقالي تاسيا الرد على الرافضة ya sheik muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala yana na tsafo gutota ya sha'ban 1439 kalenda alijiriya na jin daidai bai tsafo shi ba gutsu hanyi ko ya april 2018 hmm. kalenda alijiriya daga matlab sabihi ma'aisha radiyallahu anha al-mubarra'a matlab ne ga yace sabihim to ko gina shi a jiji aisha na aisha radiyallahu anha yin ya nabi sallallahu alaihi wasallam na al-mubarra'a da na agangwa a mafoke kiyan eto sakpa sakpa iluwan wa minha mini ADD ma'ana mini aqida sakpa na shi a jiji na rafida je lazana ngayi nisbatihim as-siddiqatu tayyiba nisbatuhum as-siddiqa as-siddiqa ya zai gaskiya na na Aisha ajiye da Abu at-tayyiba zane da kirkina al-mubarra'a zane afwana amma yaquluna fiha ko kene gatina na Aisha na lugwana ila al-fahishati ana na Aisha jiye da batun al-fasha وقد شاء في هذه الأزمنة بينهم ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب نغزا من يعينا na na ya ga gana na isha yanci dace ya kwa gana na isha karu ya kwa je tun alfasha ya daba na na kwa ji na ya daba ba etun ya alfasha yo na sha a fi azil fi azil azminati wa gashe ba zamani a wuce nan takani da jawali ya kama nuqila anhum kem na go gaibe daga babu nan qala ta'ala sai ce lati naga innal ladhina ja'u bil ifki lalle zai shiga gangan gama gamane usbatun minkum la tasabu sharran lakum bal wa khairun lakum da lalle zai bi gangan gama gamane ko na ega fele ga wuci na dane jedu ya ma alkhairu yo li kulli mri'in minhum zandoro min agwa je maktasaba yana wajib gwadawa min al-ismi yalifina wallazi tawalla kibrahu sana mashitiye wuci na minhum tsakani agwana lahu azabun azim za wuci adi azaba na tana munafiki kenan abdullahi ibn ubayy laula isamitumuhu kila ka kunewa wa gairi wuce na zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira mu'mini ba gishi be mu'mina ba gishi aja de zato kirkilo ba ci ta can wa qalu a caja a caga gan haza ifkum mubin na ne gamana na cici karara nan laula jawa laibi arba'ati shuwa da kai ba na biya gan bai riguni na wani kaga abe bai ya fa izlam ya tubi shuhada ya zama ci ya abe bai riguni ce gairi na gane ba fa'ula'ika inda Allah humul kazibun za mu ci shi ta yansu ko gama na sun cayo ebe na wadega ga zai ya ci da ko ya zato alfashalo wa beberi guni na zaguni ne a yi bagi a yi adili a gajin baligi a mali a haife jiki na sai lokiyan alfasha wuce a cabi a jiri na walau la fadlullahi alaikum ku yi falalayen ce ce ce wa wa ramatu gan da ramatu ce ce fi duniya wal akhirah ke joto alkiyamiya lamassakun fi ma afattun fihi azabun azim yanna ne gadan ko ya ci da ce mi fi dana nan ga tuye azaba na tana to irtala kauna bi al tikum ya fiye goga wuce na bigin tare yaje wata kulu ya ci fiye ga biya fuwaye kun be musu yaje ma laisa lakum bi ilimun ko ne ne yaje ilimi wana na tasabuna hayinan ya tele ga ya ne ga titin giyo wa huwa inda Allah ya azim e ba ce ce mai yin ci kuro e gwana zulai mi anabi uji yu bai tun alfasha uji ga titin gyare. abin sai shiga a tayyibatu na wa tayyibuna litayyibati ko ya hmm. bago ba yi kirkiji ayya in zai kirkiji in zai kirkiji ayya ba yi kirkiji hmm. wal khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati hmm. ko in zai gisa kpaji ayya ba gisa kpaji ya bago ga imi anabi jiye jeje iri nani etiyan kibo etiyan tuyan alfashan gole wato aibulatu anabi muhammadu dana wali yazu billahi wale zanuwa ce madabuwa dai ga gawo a yi alhaji to verification yayin ji hakun fasa kun bi na bai fata bayyanuwa a dai jiki a nin a dai a fe gomi ba especially na social media da gwari nan zanuwa ce ganuwa ce wa wani ci alhaji to asali zanuwa ce da ka ginshi kya mm. ka ba bo sai ruti gan no zanuwa ci kya mm. amma un de un fi group jogba na group no je je follow na ga mutum dubu mm. ndo ci fito Nigeria pata mugun send <laughs> ya gola ifun àti àfẹ́ spray de kí o alkazib wal fawaish she ba ganci walau la yasmitumuhum ila ka kune wa ga wunshi na kultum ya ga ga ma yakun lana na takallama bi hadha wa da ina ya ga ga irin nana subhanaka ta butanun azim yi ta ce tabbatu ya ce cin ne gaman ne gaman wuce ko yayi zukumullahu ce ce jawazi an ta'udu li mislihi abadan na yashe babban lokirin na bena in mumini mu'minin abe ke gafe na wayi yubayyinu lawu lakumul ayati sai ce jin bayani ya mai kage ji yayin ayaji wallawa alimun hakim allahu ya ne wani beli mu da yake ban dunduna lalle ladhina lil ladhina ji na aiwa an ta tashi al tufin fil ladhina amanu ga to al fasham lugu ba tsakanin zai ji a imani jinonan lau ma zabun fi duniya wal akhira a da azaba ijo to alikon lau ma zabun alimun zane ja da azaba na tana fi duniya wal akhira to ijo to alkiyami wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun allahu jilimi ya madilina walaula fadlullahi alaikum kun falala ce ba wa rahmatu bi ramuya wa anna Allah kuma hakika sai ci raufun rahim etu yona wi rauf rahim etu yona diegun umeje to sayan alita jina ya ayu allazina amanu ya ne ja imani jina la tattabi khutuwati shaytan e ga la mutubi tiza da shaytan jima wa man yattabi khutuwati shaytan da ne ga mutubi tiza da shaytan jina fa innahu ya'muru bil fashai zanna Eh, eh, shaitan wani ji foro gangan tun tunya alfashe wal munkar umari foro gangan bai tunya dai walau la mara alaikum rahmatu kai falala ce ci da ramu inu je ci gona ma zakamin kun min ahadin idza da min yabona lina abadan har abadan an ara badaya walakin la yuzaki man yasha amma zan ga ba sako sako tile da mai nan sako luli wallahu sami'un alim allah ya tuyo ne ne wo kuma da ilimin dunduna wala tali ulul fadli zane shi matso ci ji ba goya gambe falale na a ga a ya ji taimako ma a gashi kutima minkum min yabo wasi a gangani bai zai sako ji ba goya nan an yi ko mm. an yi utu ulil kurba na abe ga to zai ga tso ba nan ebo na zaun shi a gada lamarin ya e gaga yana na aisha nan ko hadith mm. lif yo nan a adiki an aya a mm. yi ta yau ga mi so shiga don ne ya sai na bakari ko ma ne ya e ciyan sayi na bakari wa go kuma ji ki an wa a ju ko biya ẹgẹ̀yìn ní dàbí tí èjìúnà náà ìṣọ́ mú méjì wà léèrè wọ́n tó rá lálẹ́ wọ́n tẹ́ sí kí ah, ah. wọ́n tẹ́ dàgbọ́n wọ́n tẹ́gàrè àmátọ̀ súngọ́ níbẹ̀ miskini muhajiru ní jí fi sàbí láì wọ̀lì àfù agájà àjá fúwa wọ̀lì ẹ̀sùfàhù ala ga wuce lugwa bi ma'ana a fagani bi ayi ala tuhibbuna yaghfir Allah lakum ya ce wa ga su kufa da yaya wallahu ghafurun rahim Allah ya ce ne fa bi zai mai gune da shi nan innal ladina yarmuna al musanati lalle zai je ce ga kin zagin da shi musana ma da gugo tsana al ghafilat na jaye ke tun al fashay lugwa nan al mu'minat na jibe imani na ko zai je ce ga alfasho a ce jaya ga hada dan ce a maje dalilin doro nan lu'inu fi duniya wa lahirati sanne shi Allah na buƙi a tojo to alkiyami walau ma za bu na zuyin sanne ma da za ba ta nan yau ma tashahadu alai ma da sina tuhum efu alkiyami be don na tashahadu alai ma da sina tuhum jin taraja a jikiyo mm, a jiriya wa aidihim bai gwaji wa arjuluhum wanda bi caji bima kanu ya'malun ne tuna jafi lona wa kadara wa abdurrazzaq abdurrazzaq ibn hammam sana'ani ugwari waya bi wa ahmadu wanda al-imam ahmad ibn hanbali wa abdu ibn humayd wanda abdu ibn humayd wal bukhari wanda al muhammad ibn ismail al-bukhari wa ibn muhammad ibn jarir at-tabari wa ibn al-munzir wanda ibn ko وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم الرازي الحنظلي وابن مردويه والبيهكي تو الإمام البيهكي في شعب الإيمان شعب الإيمان عن عائشة دبنا ناشا رضي الله عنها أنها المبرأة كدنا نائشة وبيغن غايزة نسقوة سقوة فون سقوة غوان المراد من هذه الآية من هذه الآيات نقبع آية نجونا وروا سيد ابن منصور sai ibn mansur magobe wa ahmad to ahmad ibn hanbali wal bukhari to al-imam ismail bukhari wa ibn al-munzir to ibn munzir wa ibn mirdawai to ibn mirdawai an ummi ruman da ba ummi ruman radiyallahu anha ma yadullu ala anna aisha radiyallahu anha hi al-mubarra al-mafsuda bi hadhihi al-ayati kidina na aisha kai spa zanna awagwa daga aya na jonan wa rawal gobe wa bi sanadin عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يوافق ما تقدم بباب هريرة نجي موافقة بيك نوغ بلاني وروى ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مثلما سبق ابن مردويه تو الإمام الطبراني وبدأ ابن عباس تشيك نوغ بلاني وروى الطبراني الإمام الطبراني وبي وابن مردويه لأنه ابن مردويه عن ابن عمر دباب لابن عمره رضي الله anuhuma ma yutabiqu sabiq ye na ji dace in na iya gana inde da bai gairi na wa galiani da ne wa rawa ibn mirdawai wa tabarani an abi iyasin al-ansari ibn wai to al-imam tabarani gobe ko bai ba abi iyasin al ansaru ma yuwafi kuma kaddama yana da bai gana wa galiyani da ne wa rawa ibn abi hatim wa tabarani an sa'id ibn jubairin ay waafiku ma taqadama wa rawa at-tabaraniyu an al-hakim ibn utayba mithla zalika wa wa ruya an abdullah ibn zubayr ma yuwafiku wa na da cha gani bina wa ruya an urwa ibn zubayr wa sa'id ibn musayyib wa alqamah ibn waqas wa abd wa ubayd ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud wa وعمر بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وسلم ابن عفو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر والعصور ابن يزيد وعباد ابن عبد الله ابن الزبير ومقسم مولى ابن عباس وغيرهما عن عائشة رضي الله مصر عنها مثله بعد ذلك يقول وائل النبي وكون هي المبرر المراد من هذه الآيات أغنى آه، نايشة غاي زنا فودغ آية نونو يتيغن حديث الإفكي يتينا نايشة نعم آه، واتياني جونا كو gan na na isha ali zai ji gagan niri na 1880 na na isha wanda zaunci gama na sun wani e ganin a ga 18 na na isha goyo ko mashuru ne goyo na goyo ikpe kpenwe mashuru na bal mutawatiru mutawatiru ka zai ji gobe a cikin yana wasu wanzu gbogon na tumarta mutawatiru a nan na yasta yilu wa ya ji wanzu al'ada tawatu malal kazibi na gaza ne kpata gama na je zun ke ba gama na zuna a'a fai za a rafta ha za wa gaɓe game falam jabiɓe annahu man zafa ha bil shiki zan doro na gaji na na isha kazafi beton alfashe na ma yi tiqadigi umuta bankuro da gugu ha zaujatu rasulillah ko gaimiya ne bi sallah sallam tuce yace cin gana na isha wa anna bakiyat fi ismati ba da azil alfahisha kuma zumanna ifin na ji faruwa nan to sun ci ma don da ne yo da ne ga ga ilin nan fakat jabi kadibin zahir wa ga manan wuce koko su wa ga manan su ne ci karara ne ga manan su ci ma zan ci waqta sabal isma zan ci ma lefi bididiji ta aqala azaba zanen ma azaba ji tabbatar wayo wa zanna bil mu'minina su'an ma ji zato da jelo bai mu'mini ji wa wa bun zanen ma ga manan su ciwo wa ata bi amrin zonna wa hayyina zane tun na mulo na wele ga zunubi ta tangiyo wa wa inda Allah ya mai yawan ci gwamnati ba sai ciwo wata ma'ala baiti nubu wati bi su'i ummajin zamiya nabi Muhammadu tuma be dede wa min azil itti ko wa min azil ittiham daga tumai rinno masukun yalzamu nafsu nabi sallallahu alaihi wasallam in ga laban gan a ga daraja ya ni bike a amuji mutunci wa man na da na maga a nabigi mutunci ko ta daraja ni bike nan fa ka na ma na kasa Allah cewa ga zane su ji mutunci da wali ya zubi lai wa man na kasa Allah wa rasuluhu fa kari kafara zandu na maga su ko bai fi ciwon ji na kasa an zan ji kafirci wa huwa bi fili ya za zanne ma biya kirina na nulo ne kharijun an alil imani zannazu ta ce zai ji bai imani na wa mutabi'u li khutuwati shaytani zanna ma mutu ya koyi shaytan shi wa mal'unun fi dunya wal akhirati zanna ma alana budu ke yuto al kiyami wa mukazzibu lillahi fi qawlihi ta'ala zanna ma gamana la da ga na sukun latna ga wa tayyibatu li tayyibina baba gina jali na ko ayya in za gina jali na ayya ba gina jali na al'aya wa man kazzaba Allah dana maga ga su kula ga fa kadi kafara za naji kafirci wa man qazafaha ko dana maga jin kazafi na ma zamihi annaha lam takun zawjatuhu wuci daga gan gan Aisha jimiya bi anan aw lam tabqa fi ismati ba da hadhil fahisha kuma ga Aisha so un continue eh mun da karkasha nabi obiya ya ga alfashe na bai gada na na ni ma nan ga bai na na isha jaha can da ade su gama na zutu su komu su komu fuwani su komu naya su komu litata hmm. fahim kuna iga ga gautu hmm. na wu sabata an ko wani tabbatarwa nemi gbondoro da bani an na yi da biya zai daya gina na isha kai bi ayan ne zuwa iru ko hmm. nga mai zahiri yana aya ne launin yalizamu man ha ma taqaddama min alqaba'i yana shi jaliani ya tuka bayo fata dan gaji tabbatar wa ziyo dan gaji kazafi nan ko ebo kibo ebo na dan gaji kazafi nan wa di azabun alim ko ta dan gaji kazafi nan to insha Allah Allah kiyaye sani gaji kazafi nan ga wale wadi azabun alim sani gaji kazafi nan magama na zu sani gaji kazafi nan ga wale yana ipata ga labban zaunci walhasilu anna man fa kaifa ma kana zandoro na gana na isha ji kazafi ken doron wayi nuyi yujibu takdiba Allah ta'ala fi ikbari an tabaruha amma ya kulu alqazifu fiha na laban da wani gaza ne wa ga mana ladan ga na su ko latu na ga ya cin wana na ishali ke kazafi na juna lugwana wa kadi kala ba'dul muhaqqiqin min as-sadati ko sashi ya al-muhaqqiquna min ya ci kojo a ga da ya al-muhaqqiq ke gbo eji dole eh, aga ga gaza ka zai muhakkik matsala da ne za ja gishi ko za zaji ga guba ko ya zaji ga wuta ko ya zaji ga kamun ko ji gane ko wace lagan doro tresa da asali uke doro yi na wace lagan waje tabbatarwa wa ta zuwa ta zuwa wa wayan waya wa gboka gboka wa ji kazan ji kazan ngole ko sane je je irin na ne zijo zai ji almuhaki kuna nan ebo eh, ne za yi dabo ya ji kiyo za ni wace dabo ya zai wa kunna kunna kunna kunna kuke ba ngon an ji wadi ko kiya waju tantance wa yace ina bu wayo ina bu ani ina mani ina mani ina mani tani da taki eh ko ne raju ko marju tani da taki ko yace misali ba da ga da taki ku ne ga jirin nawo dan da taki ki ba wa jiki an ba ji ndo ce ga ci ga zanne ga zanne ga zanne ga zanne ga zan ga zanne ga zanna ji zanna ji taki ki ga wannan ngan doro tres dar wa wukin biyo ke mun doro ina babu je ba wa misin liki da fatan gusa ta to zane ga kiyo zane kiyo zane muhakkik to zan do ci me dambo wọ́n jẹ́ tó wáyé dìrìdì wọ́n jọ kùnmẹ̀ bá àfíjì ibi kàtún bèrè ṣẹ̀tẹ̀gbẹ́ àmọ́ wọ́n èdè tàkíkà èdè zàílù ń ti dẹ́bù adẹ́mọ̀nà ǹgbà mọ́láká ló ti wà lẹ́rẹ̀ èṣìṣì wọ́n fẹ́ jù kí ọ wàfẹ́ lè tún ẹ̀bẹ̀ ìlì ní àmọ́ ń gbàjà gẹ́gẹ́ ní oṣù ọgájì tó màmá jì rá kó jíga ní yes lóṣù ẹ̀rí nà kí wọ́n di sáṣẹ́ mọ́ yìí zandoci mọ́ mọ́ gaskiya na ṣe di karatuna zandoci dé nuru ko la diga eh eh ne ba dan na je ko mu haji ku na sha eh da be shi balin nan nga ga mi taymiya labi hmm. no dia nya ko wa ke da zumbe zumbe ga ibn arabi ma ji kiyo ma ciu no dia ne ko eh yes hatta bi tafsirin jamaluddin al-qasimi ibn ne fibo hmm. to kawai bi tadisi ne jamalu dini al-qasim ya ibn ibu wa alayhi ibn arabi wa alayhi sharani wale alayhi zandu ojiji dole eh? e irin nan ungo ya ji maka ne tantancewa ko la jiga ne wa ko misali ba ne zaci shi zamani ne za shi gato waye ji katu e ko sunna waje na kina suku wala ga shek Muhammad Nasiruddin Albani bi wani ga ya eh, gaya a ah, shekha da aziz ibn bazi da gan muhammad ibn salih rusaimini wani ya gaya salih fauzani fauzani the same person of ke da shiga gani ya gaya turabi ya sudani wadi ke waku hasani turabi ko wafe da shi bai gaya muhammad zahid kausari wadi ke wala da abi nole zanne je zanne je rike tsakanin muhakkikun wanda gairu muhakkiki na jiya miƙe kwai ne ya gina nan wai make sense abu idan wa amma kasfuha al'ana ga mai zuji na na shakka zafi bani nan fa kufrun kafirci yawar ci da wala tafafi bil jaldi da na wuce na wunji bulala kawai yana jin ga bulala kun kyane wa kaza ya jare li annahu takdhibul li 17 aya e wani aya har gwe ba gwe daga kura da gula ga mana cilo tun runcin min kitab da daga litafi ne sojo kama marra kem nugo gele annan fa yuqtalu liddatan do ne ga yaru jina la lawun cha we boli danu jina wa inna maktafa sallallahu alaihi wasallam bijal bijal digi alim za sallam akun kebin wa zawun ci jimbulale ai man kazafa fi zamani marratan aw marratayn zanin ga jin kazafi zuni ko zugu ba zamani nan gole a zawun ci jimbulala na hajji da li anna alqur'ana ma kana anzala fi amriha ko li'anna al-qur'ana ibn al-qur'an fi ma kana unzila fi amriha ala cin al-qur'an je te lamaru ba falam yakdhibu al-qur'an falam yukadhibu al-qur'ana ala qur'anu gamana wa amma al-ana magbari fa wa takdhibu lil-qur'ani ngole na gamana ladan qur'anu yinno amana ta'ammal fi qawlihi ta'ala yi ji lura yi ci kpaya yi bayan sa ko latin ga yi zukun lawa an ta wudu li misli sai ce je wazi sai ce e ka je balo tin ru ji be ma wa bul qur'ani kafirun fa laysa lahu illa sayf hmm. zandoro na ga alqur'anu laga manana za mu ci kafiru yo na jiri dana ko hmm. amma dai na ke da ta ci da na zai sai a saifu wa dolbul unki gan ga lu qur'aci ta ga ya ji ke wa zo ba abun da bani don ya ka tun ya wallahu alam bi sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk